daruruwan jama'a ne suka dinga kurarowa daga karamar hukumar dambuwa zuwa babban birnin maiduguri sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai a yammacin jiya haɗi zuwa wayewan garin yau shaidun gani da idanu sun shaida wa murya amurka cewa maharan sun zo ne da yawan gaske dauke da manya-manyan kayan yaki, suka dinga cillawa gidajen mutane wuta da kuma harbin kan mai uwa da wabi a makonni biyu da suka gabata ne dai waɗannan mahara suka afkawa jami'an tsaro da ke cikin garin dambuwan inda suka kashe jami'an 'yan sanda da na soja tun a wancan lokacin ne dai jami'an tsaron da ke cikin garin suka fice suka bar wannan gari sakamakon harin da ake zaton cewa waɗannan mahara ne suka kai masu sai dai wasu bayanai da ke karo da juna na cewa jirgin yakin da ya kawo ɗauki ne ya afkawa waɗannan jami'an tsaron tun a wancan lokacin ne dai mutanen garin dambuwan ke zaman kansu ba tare da samun wani ɗauki daga wani jami'in tsaro ba wanda ya sa waɗannan mahara suka koma suka dinga hallaka mutane da kuma cillawa gidajen mutane wuta yayin da ɗaruruwan su ke ci gaba da kwararowa zuwa babban birnin maiduguri don gudun irin abin da kakai ya komo alhaji komi dambuwa na ɗaya daga cikin dattawan garin garin Dambuwa da kuma ya jagoranci tawagar waɗannan jama'a zuwa fadar mai mataba Shehu Bano Alhaji Abubakar Garbe Ibn Elkanami dan koka musu game da irin halin da jama'an nan suka shiga ya kuma yi min ƙarin haske kan irin halin da jama'an nan suka shiga kamar haka. 'Yan insurgents suna uniform na soja. sojoji suna uniform saboda haka ba gani ba sabo suka kashe mutane kamar kuma sha shida saboda haka sojoji sun nuna bacin ransu bayan abin ya kare an ce su koma har yanzu ne ba su koma ba yan sanda an kashe dpo su ma suka tattara kayan su suka bar garin yaran nan kuma suka samu dadi ba soja ba yan sanda jiya suka shiga dambu nan suka yi kone kone suka yi kashe kashe alhaji komi dambu ya ce akwai bukatar gwamnati ta kama su dauki ganin irin halin da jama'an nasu suka shiga sakamakon irin wannan hare-hare da akan kai wa jama'ansu wadda kuma kusan shine za a ce na hudu ko na biyar kuma shehu ya taimaka alhamdulillah ya dan kwantar da ran mutanen mu a bisa gaskiya ya kamata federal government ta kawo wani tallafi ga mutane ba a yi noma ba abin da ake da shi a yaran nan sun riga sun kona ba dama ka tafi gona na kuma tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka samu tsira daga garin damuwan zuwa cikin garin maiduguri kan yadda wannan abin ya wakana sunan alhaji gumsire wannan rikici aka an soma shi kamar karfe biyar zuwa har zuwa karfe biyu na dare kamar da mai demi aka taba ni a garin na. gare wannan da gidaje da rai mutane da yawa abin ya ya ko mutane kamar sun kai nawa mutane fa ni a gaskiya na don rashin bazan don idon sauro da guruwa ba zan iya tabbatar nawa aka sa amma fiye da goma wanda kai ka gani wannan na gani ne waɗannan mutane kamar da me suka zo ne mutanen nan sun zo da motoci kamar aka an to kamar su igwa da su motoci kala kala abun su idon sauro ka gani daga zuwa bindiga muna jin bindiga kawai to ka gani in kai dan talaka ko kuma kai mutum haka kai bindiga ba yanda zaka zo ka yanga ko me yake tafiya tun wannan farko wannan atem nasu na can kwanaki na sati biyu zuwa yanzu gari dambuwa baya da security ko police ko soja ko ɗaya babu abun da muna ne abuna muna roƙo gwamnati ya taimaka mana ya taimaka mana da security enough in ba haka ba garin duk ya su wase ya batu noma fa akwai magana noma kai da kana jeji kana noma ya harbe ka ina noma eh ai ban magana noma ko a tsakiyar damuna har yanzu dai babu takamaiman kididdigan adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan hari da aka kai da jiya a garin na Dambuwa kuma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani takamaiman bayani daga wajen jami'an tsaro wannan batu na rashin tsaro ne na ci gaba da faɗaɗa ne yayin da mutanen da ke kan ƙauyuka daga Dambuwan har zuwa garin biyu ke ci gaba da zaman ɗarɗar wasu da dama daga ciki ke ci gaba da tserewa zuwa wasu garuruwan na daban haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.